بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا العقيدة الواسطية na shekul ishirin ibn taimiyya muna cikin fassaran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayyana siffofin ubangiji subhanahu wa kuma yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha bakwai haka ne ko za mu tashi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان وانا حديث حديث بخاري ده مسلم manzara sun haice babu wani ɗaya daga cikinku illa sai yi kallimuhu rabbuhu a ce ubangijinsa ya yi masa magana wato ranar alkiyama kowanne daga cikinku Allah ta'ala zai masa intabiyu zai tambaye shi ranar alkiyama walaisha bainahu wa bainahu turjuman kuma tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala babu wani tafinta ba mai fassara masa kuma babu wani wanda zai isa masa da magana zai ji kuma zai fahimta wato Allah ta'ala zai tambaye shi ranar kiyama dangane da ayyukan da ya a nan duniya sikatan hadisin fa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddama وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة mutum zai duba gaba abin nan gabansa damansa ba abin da zai gani sai ayyukansa ya duba hagun ɗinsa ba abin da zai gani sai ayyukansa ya duba gabansa ba abin da zai gani sai wutar jahannama ita ne take fuskantarsa to ubangiji subhanahu wataala zai masa tambaya a irin wannan hali tambaye shi dangane da ayyukan da a duniya a tambaye shi dangane da lafiyan da Allah ta'ala ya bashi da arziki da sauran ni'imomi a ina ya sarrafa su summa da tus'aluna yawma idin anin na'im za a tambaye ku ranar alkiyama dangane da ni'imomin da Allah ta'ala ya muku kada mutum interview dalla dalla wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi waɗanda wato aka aiko waɗanda aka aiko manzoni zuwa gare su sannan za mu tambayi manzoni ma ubangiji ta'ala da kansa zai yi wannan tambaya to akwai tashi hankali a lokaci. domin ayyukanka za ka gansu ga in munanan ayyuka ne su kaɗe sun isa su ɗaga maka hankali sannan kuma ga wutar jahannama tana gabanka sannan za a duka tambayoyi wanda kuma lalle ba za ka rasa laifuffuka ba wani irin rayuwa kai a duniya ubangiji ta'ala zai tambaye ka wannan hadisin yana nuna mana mu ji tsoron Allah Allah subhanahu Ta'ala yana kula da duk abin da bayinsa suke kuma zai tambaye mu dangane da abubuwa da ya yi mana na ni'ima da wajibi da ya tsora mana da abubuwa da ya haramta mana mun masa biyayya mun nisanci haramun mun aikata wajibi mun gode masa a bisa ni'imomin da ya mana ubangiji ta sai ya tambaye mu ba zai tare mu ba saboda haka mutum sai shirya wannan rana. shirya mata kuma tana nan tana zuwa ba ma ayyukanka da suke kewaye da kai kuma mala'iku ma za su kewaye ka wajen a ka wani malaku saffan saffa so da ka mala'iku za su zo su kewaye ka so haka za a tambaye kan nan ba fa wai Allah ta'ala bai sani ba ne ya fi ka sani ya fi ka sanin bai kai amma zai tambaye ka don a tsayar maka da hujja don hujja ta tsaya a kanka sai ubangiji ta'ala ya maka hukunci saboda haka mu ji tsoron wannan rana din to muhallu shahid na kawo hadisin nan shine illa sayukallimuhu rabbuh lalle kowa Allah zai masa magana sai Allah ta'ala yana magana wannan sifa ce ta ubangiji ta'ala so da ka ubangiji ta'ala yana magana magana kuma ta hakika kamar yadda muka fassara a darasin ba Allahu azza wa jalla yatakallamu bi kalamin haqiqiyyin bi sautin wa harfin ta sha'a wa kayfa sha'a wa bima sha'a Allah ta'ala yana magana magana ta hakika da sauti da harafi wanda suke cewa yana magana ba sauti ba harafi wa na ka samu wannan kuma yanda ya ga dama zai magana sa da yanda ya ga dama da wanda ya ga dama kuma a lokacin da ga dama yana daga cikin sufofin Allah ikhtiyariya ya ga dama yayi wa annabi Musa magana wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi wa annabi Musa magana wannan kuma ya faru lokacin da ya tafi Turu Sina ya ba annabi haruna da jama'arsa don ya gana da ubangiji ta Allah ta'ala sai masa magana kuma ya ji maganan Allah ya mayar wa Allah da amsa to a lokacin sai ji daɗi da maganar Allah ta'ala a ce Allah ya maka magana yau ko sarki garin ku ne a ce yana maka magana ko gwamnan garin ku ko shugaban kasa za zaka ji cewa ka kai wani matsayi ballantana ubangiji ta ala halicin ka to da ji daɗin wannan magana shine ce rabbi harini anzuru ilayk ya Allah kalle ni in kalle ka mana ina son kuma yi ga Allah kaga wannan kuma wata wata ni'ima ce ta kololuwa a ce mutum ya ga ubangiji subhanahu wataala shine Allah ta'ala ta innaka lan tarani ba za ka iya gani na walakin yanzu ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tara duk da dutse yana ne inda yake za gani Allah ta'ala ya bayyana ne da afin sa saman dutse sai dutse ya ragargaje kaga ganin ubangiji ta alama ana yi amma ba a duniya ba ana yi ne a aljanna da farfajiyar alkiyama wannan shi ma mun karanta shi a littattafai da yawa to ganin Allah ni'ima ce shi yasa kafirai ba za su ga Allah a lahira ba Allah ta ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun za su su ba za su ga ubangiji hana wa ta'ala ba amma mu'mine kuma za su ga Allah wujuhun yawma idhin Nazira, ila rabbiha Nazira. to Allah ta'ala ya magana da annabi Musa ya ba da labari sannan haka nan yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye a lokacin da ya Isra'i da shi wajen masa salloli guda hamsin ya dinga zuwa ana neman a rage masa ana rage masa su da guda biyar kaga Allah ta'ala yana magana sannan kuma Qur'ani gaba ɗayansa maganar Allah ne wa in ahadu minal mushrikeena tajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah idan wani ya zo zai yana neman ka bashi aminci wani kafuri ya zauna ya shiga garin madina ya zauna kusa da kai ka bashi ka bashi dama har ya ji maganar Allah ya tafi alqur'ani yana ji ana karanta alqur'ani zai musulunta kamar yadda jinnun nasibina suka musulunta addini suka musulunta da sauƙin jin alqur'ani to yau idan wani ya zo ya ce maka alqur'ani ba maganar Allah bane to kaga wannan ra'ayin sai fada amma ba da dalilai na alqur'ani ko hadisi ko ya ce maka qur'ani ko ya ce maka Allah baya magana kaga yana so ce Allah bebe ne kenan wannan wannan mummunan sifa ce to ubangiji ta Allah yana magana da ayoyin alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malamai ahlus sunna suka ce alqur'ani ba abun hadisa bane don maganar Allah sifan sa ne ba hadisa bane imam mali yace alqur'anu abuna wa abuna alqur'anu min kalamillah wa kalamuhu min sifatihi wa laysa fi sifatillah shay'un makhluq alkur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma siffansa ne babu wani abu wanda yake abun halitta daga siffofin Allah saboda Allah ta'ala shine yayi magana da da alkur'ani to sai dai lokacin da kake karanta alkur'ani sautin da yake fitan sautin ka ne amma maganar kuma ta Allah ne saboda alkalamu kalamul bari wa sautu sautul bari shi qur'ani maganar ta Allah ne amma sautin ne karantawa ne shi yasa kowane mai karantawa sai kaga sautin sa daban in wannan yana yi sai kaji muryan sa daban wannan muryan to wannan sautin ba na Allah bane na mutum ne amma maganar kuma ta ubangiji ne subhanahu wa ta'ala shine ibnu abi zaid a cikin kira abin nan a cikin risalan sa al-qirawani yake cewa al-qur'anu kalamullah laysa bi makhluqin فينفد ولا صفة لمخلوق ليس ليس ليس بمخلوق قيبيدة wala sifatin li makhluqin fa yanfat qur'ani magana Allah ne ba abun halitta bane ballantana ya kare ko ya halaka don duk abin da ya abin da yake abun halitta to zai kare sannan kuma ba siffa ce ta abun halitta ba ballantana ta kare so mutum dole ya imani da wannan kar wani ya shigo maka da wata aqida daban wanda ba ta ba gina ta akan alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كما يأتي وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض يأتي ربنا, رب ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخدايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك فلا هذا الوجع yace da fadin manzo Allah sallallahu alaihi hadisi Abu Dawud ya rawaito shi kuma hadisi ne hasan wa qawluhu da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ruqyati al-marid wajen tawaida na mara lafiya shine tofi ka karanta ka cewa ka tofa musu sana ce masa ruqya amma ruqiyya kuma don ka ake nufi da ruqiyya sai ba bahaushe shi ruqiyya yake cewa wani yana yin ruqiyya ka samu masu ruqiyya masu masa ruqiyya ba larabci bai zai faɗi haka ba ba dauke shi kamar hausa ne kawai amma larabci sai dai rukuya shi shine a karanta wani abu a tofa maka rukuya kuma ɗaukaka kenan to a wajen yi wa wani marar lafiya rukuya wanda sai da lafiya manzon suna sai ce rabbana allah allazi fi sama rabbana ay ya rabbana ya rabbana shi yasa aka masa abun nan aka masa abin nan fata ya ubangijin ba wai rabbun Allah ba domin hitabi yake yi kamar yadda zai ce takardar hasbu sunan ka baraka ga yana magana da Allah ne to rabbana Allah ma'anan sa ya rabbana ya rabbana aya halatta a shafi Ka ce rabbi fili ka nufin ya rabbi ighfirli to da haka ba sai ka zo da ya unni da'i ba Ka ce ababakarin da'utuka law ajabta ila ma fi hazzuka law aqalta ababakarin yani ya ababakarin أبا هند فلا تعجل علينا فأنذرنا سنخبرك اليقين لأن نورد الرايات ديبا ونسيرهن هم القراوين أبا هند أي أبا هند فذاك إنك جوانا ذاك قدر أقول ياء إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت أي أهل البيت ربنا يا أبنجدم الله يا الله الذي في السماء وين يكي سمي تقدس اسمك sunanka ya tsarkaka amruka fi sama'i wal ardh al'amarinka yana cikin sammai da ƙasai wato za a ji al'amarinka mai zarcewa ne a cikin sammai da ƙasai kama rahmatuka fi sama kama yadda rahamarka tana nan a sama ij'al rahmataka fil ardi ka sanya rahamarka a bayan ƙasa ighfir lana hubana ka gafarta mana manya manyan zunuban mu wa kadayana da ma kanana kananan zunuban anta rabbu tayyibin kai ne ubangijin tsarkaka ko mutanen kirki an zin rahmatan ka saukar da rahama min rahmatika daga cikin rahamominka, wa shifa'an da waraka min shifa'ika daga warakarka wato magungunan ka irin warkar da wato masu rashin lafiya da kake ka saukar da warakan ala hazal bisa ainihin wannan ciwo shi ne ciwo Ya ce fa ya bura'a sai mara lafiya sai warke mazalla yana rukuya da wannan kuma mara lafiya sai ya wuce wannan dogon hadisi ubangiji ta'ala ya ce rabbana wallahu lazi fi sama ubangijin ta'ala da yake sama ne muhallu shahid a tabbatar da uluwullahi ala halki wato Allah ala ya ɗaukaka a saman halittarsa ya ubangijinmu wanda yake sama ya tafi ce aqida ingantacciya a gidan sunna kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine marijayi jayi yake saman bayinsa yake saman saman sammai insa gaba daya baya takuɗi da halittansa ina yana saman sammai sai ko ina akwai ikonsa da iliminsa da sa da ganinsa da sa ba abin da yake buya masa kamar yadda za mu karanta a hadisan gaba ko ina ba abin da ke sani ba amma ubangiji subhanahu wataala yana saman halittansa wannan kwa cikin mulki ne Cikin mulki dan adam ma yana mulki in ka je ka same shi a masarautansa sai ka ga yana sama sauran mutane suna kasa walle ubangiji ta'ala malikul muluk shine shugaban shugabanni sarkin sarakuna to da aka ce fi sama'i ko dai ka dauke ta fi mai ma'anan ala ko ka dauke ta fi mai ma'anan zarfiya na ce fi sama'i da yake sama haka na fassara to idan ka fassara fi sama'i da yake cikin sama to wani zai iya fahimtar wani abu daban wanda ba shi bane domin idan as-sama'u ana nufin sama gininniya to ai Allah subhanahu wataala ya fi cikin wannan sama ba zai shiga cikin ta girman sa ya wuce wannan kamar inda Allah ta'ala ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi Al'arbu الأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات متويات بيمينه kafirai ba su san Allah ba ba su daraja Allah yadda ya kamata su daraja shi ba za su imani shi shi ranar alkiyama Allah zai damƙe kasai gaba ɗayanta da hannunsa ya damƙe kuma wato sammai da hannunsa na dama duk samman bakwai nan zai damƙe su da hannunsa na dama bai duk kawai ba kamar kake kwayan zara in jabla bin to idan Allah ta'ala ranar kiyama zai nade sama ya rike ta da hannunsa wanda ba mu san wani iri bane bai ji komai ba to sai Allah ya kuma a ce ina cikin sammai zai yiwa sama ba ta ta dauke shi ba ba ta ta dauke shi ba so daga ba za ka ce ina cikin sama ba idan sama ginanniya ce ba ta isa ta dauke shi ba shine sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar zuwa ta bakwai kenan me ake nufi da wannan ko dai ka fassara shi da ala Allah subhanahu wataala da yake saman sammai as-sama'un nan ana nufin a samawa ismu jinsi ne Allah ta'ala da yake saman sammai don Larabe yana faɗan fi yana nufin kuma ala wato a za ka iya kawo fi a inda za ka sa ala kamar ka ce fil arzi kana nufin ala waje hil arzi a bisa bayan ƙasa siru fil arzi da ake nufi ni tafiya a ne a bayan ƙasa akan doron ta ba cikin ƙasa an ka ce fi ciki kaga ka kafata don ba mai iya tafiya a cikin ƙasa to kaga alal arbi ake nufi siru alal arbi ne haka nan wala usallibannakum fi juzu'in nakhl Fir'aun ya yi wa masu tsafi barazana da suka yi imani suka kura da annabi Musa suka yi imani yace sai na tsire ku akan kututturen dibino to sai amfani da fiyin kace a cikin kututturen dibino a in ya tsaga kututturen dibino ya sa su to wannan bai tsire su ba kenan kaga a bisa a rataye su a sama ake nufi to kaga ala tana zuwa da ma'afi yana zuwa da ma'anan ala suka ce huruful jarri tatanawab harufan jarra wasu na mai gurbin wasu wasu na mai gurbin wasu to in kuma kace fi zarfiya ne to as-sama'u sai dai zama ma'anarsa sai dai zama al-ulu daukaka al-ulu daukaka wato daukaka wani tsari can da yake saman samai wanda babu wanda shi babu wani abu da zai tare wani abu sai ka dauka Allah ta'ala yana yana ya nan haka aikin ka dauka haka aikin nufi kenan Allah yana saman saman bakwai ka ba sama wanda take wanda take abun nan wanda take wanda take ginaniya ba don ana iya kiran as-sama ana nufin ne ka kawai sama sama daga as kenan as shine al-ulu sama وحما بني سام وحام وليس كمثله samun سام samun wahamun samin wahamun. so da haka sama ya ɗaukaka ba na nufin ya hau sama ba samin mai maɗaukaki wanda yake ɗaukaka ala ayi halin ko yaya ka ɗauka fi ala ne ko yana nan a fikinsa wannan ayan tana tabbatar da ubangiji ta ala yana saman saman bakwai ne so da aka as a nan ba sama kwaje yake nufi ba sammai da yawa sammai da yawa kamar yadda ubangiji ta ake cewa sun masawa alal ashi wanda zai as samawa wal al'arba fi sitati ayyamin sun masawa alal ashi kaga sun matsawa ala al'arsh ya ta a saman a saman al'arsh to kaga a sama ne kenan sai ce abin nan eh, taqaddasa smuk abin nan sunan sunanka ya tsarkaka wato sunayenka nan ma ake nufi kamar yadda a sama wanda muka ce sammai din ake nufi yana da saman samman bakwai wajen na ma'aikun da shi ana nufin jinsi ruwa kowane ruwa shiga munna innal insana lafi khusrin mutum yana cikin asara kowane mutum ya shiga gashi mutum da aka ambata to sun ake nufi to haka nan ma taqaddasa ismuk sunanka ya tsarkaka ai sunayenka ake nufi saboda al-mufradu idza udifa am ko yufidu al-umum suna kwadin aka yi idafarsa to yana yana bada umumi ma'ana taqaddasa ismuk sunayenka sun kun tsarkaka dukkan sunayen Allah masu kyau ne walillahi al-asma'ul husna wad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau duk sunayensa tsarkaka ku ne babu wani na yarwa sai kuma amruka fi sama'i wal ard al'amarinka mai zarcewa ne a cikin sammai da kasai ko kenan yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard Allah shi ke shirya al'amarinsa yana saman halittansa amma yana shirya al'amuransa a ƙasa da sama daga sama zuwa ƙasa alalahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halittu gaba daya da al'amura gaba daya wato na Allah ne subhanahu wataala na Allah ne ala lahu al-khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun waita shine ubangijin talikai so duk wani al'amari da ka gani a duniyan nan Allah ta'ala shi yake gudanar da shi duk abin da ya faru Allah ne ya halicci wannan abu wannan shine imani da kaddara shine ma'anan al'amru kenan to kaga duk abin da ka gani a duniyan nan ya faru ruwan sama ne ko ɗan adam ne wani abu ko arziki ko bala'i ko mai ka yadda Allah ne don in ka ce ba Allah ba ne to kaman an fi ƙarfin Allah kenan wani abu yana iya faruwa Allah bai sani ba ko kuma bai ga dama ba to zaka duk abin da ya faru Allah ta'ala ne ya ga daman ya faru wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin to wannan shi zai ƙara sa ka ga girman ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai shirya al'amura ci gaban da ka samu to daga Allah ne Allah ne ya tsara maka rayuwanka ta zama haka idan matsala ka samu daga Allah ne ya jarrabe ka ne don ka koma zuwa gare shi sai kama rahmatuka fi sama kamar yadda rahamarka take sama ij'al rahmataka fil ardi ka sanya rahmataka a bayan kasa to kaga kenan wannan nuna rahama guda kala tana zuwa da ma'ana guda biyu rahama mai ma'anan siffa ta ubangiji subhanahu wataala wannan siffa tana tare da Allah ba ta rabuwa da shi sifar rahama wato tausayawa Allah mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne wannan a sama da ƙasa duka akwai ta Allah ta'ala ya siffantu da wannan akwai yoshi. sannan akwai ar-rahama mai ma'anan almarhumu bihi abinda ake rahaman da shi kamar yanzu in talauci ne ya addabe ka sai Allah ya baka arziki kaga rahamar sa kenan idan fari ne ba ku da ruwa sai Allah ya sauko da ruwa to ruwan rahamar Allah ne to wannan rahama al-makhluqa wato abin da Allah yake tausaya mutane da shi ya musu rahama da shi to shi wannan Allah ne yake saukar da shi daga sama zuwa ƙasa daga sama ya saukar da shi zuwa zuwa ƙasa to amma rahamar Allah bai ma'anar sifan Allah ta tausayi da jin kai wannan kuma tana tare da shi ba ta rabuwa da shi amma abin da yake saukarwa na ni'imomi a nan duniya da yaye masifu da bala'i wannan kuma tasiri ne na rahmar ubangiji ta'ala wannan kuma abun halitta ne Ya Allah kuna cikin masifin bari ta Allah ya sauko muku da ruwan sama sai ka je ta yau mun samu rahama yau rahmar Allah ta sauka mana ko ka ci kuna cikin masifa sai Allah ya yaye kaga rahama ce ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da fatan fahimta sai ce in gisir lana hubana ka farta mana zunubanmu wa khadayana da mu. ka gafarta mana zunubanmu alhubu su ne kaba'irun zunub Mun ji manyan zunubai kaɗaya kuma su ne ƙanana-ƙananan zunubai me yasa maza su ma ya haɗa da neman gafaran zunubai saboda zunubi yana sa a jarrabi mutum yana yi wa mara lafiya ne rukiya to laifuffukan ka za su sa Allah jarrabe ka da ciwon kai zazzabi da sauran abubuwa na matsalolin rayuwa to in ka kaddara haka sai ka nemi gafaran ubangiji yasa duk bala'in da ya sauka a koma zuwa ga Allah da fari ya addabi mutanen annabi nuhu ce musu wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum bidiraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar yace ku nemi gafaran ubangijinku Allah zai saukar muku da ruwan sama za ku samu rahmar Allah Allah ta'ala zai zai saukar muku da arzikinsa da ‘ya'ya, ku dinga samun ‘ya'ya, za ku samu ƙoramu, duk wata ni'ima daga wajen ubangiji ta'ala ne kuma duk wata ni'ima tana samuwa da sababin fari da kake Allah yana ɗauke maka bala'i da sababin fari. yana saukar aiko maka da rahama da sababin istighfari saboda ka duk abin da kake nema ka nemi gafaran ubangiji idan ka shiga wahala ne kana neman sauki kai ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah kana yi kana addu'a idan ni'ima kake nema kai ta istighfari kasuwancin ka ne rikice kai ta fari. da ya kake nema kai ta istighfari wani abu kake nema na ni'ima a wurin Allah ko na ɗaukaka kai ta istighfari bala'i ne ya sauka kanka da masifa kai ta istighfari Allah ta'ala sai ya ji tausayinka وما wa anta ليعذبهم wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun Allah bai zai azabtar da ku ba matuƙar kuna istighfari ji gidi ta'ala shi yasa manzo sai ya ce ya Allah ka gafarta mana manya manyan zunubanmu da kananan an rabbu tayyibin Allah kai ne ubangijin tsarkakakku bayin ka tsarkakakku mumine wato Allah kai ne mahalicin su kai ne mahalicin su annan me yasa Allah ta'ala yace da manzo sa yace ya Allah kai ne mahalicin mutanen kirki kenan mutanen kirki Allah ta'ala ya fi karban addu'an su fi da mutanen banza su mutanen banza ana karba saboda a musu talala sai ya Allah kai ne mahalicci na mutanen kirki a tsayibin tsarkakakku shi yasa an fi tsammanin karban addu'a daga wajen bayin Allah mumini to da yake kuma ya Allah kai ne mahalicin bayinka muminai to sauran waɗanda ba muminin ba su waye mahalicin su su ma Allah ne su ma Allah ne Allah ta'ala shi halicce su gaba daya to amma me yasa aka ware anan don a nuna maka muhimmancin muminin muhimmancin muminin Sai yasa sai a ce rabbul arshil azim ubangiji al'arshi mai girma saboda a nuna maka muhimmancin al'arshi muhimmin amma ba haka ba alhamdulillah rabbil alamin Allah shine ubangijin talikai gaba daya kaga abun nan mutanen abun nan wannan eh, masu sihiri lokacin da annabi Musa ya gurin sihirin su da tsafinsa abun nan tsafin su da da mu'jizansa ai ya kada su ko to da ka da su maciziya sannan ta zama maciziya ta haɗe macizan su din na tsafin sai sun yi imani mai suka ce qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa Haru. ya Allah mun yi imani da mu mun yi imani da mahalicin talikai sune mutane gaba daya sai ko suka sake cewa rabbi musa wa haru ubangiji annabi musa da ran don suna maka matsayin annabi musa da matsayin annabi harun sannan ma da aka ce rabbil alamin ana nufin ai rabbi tsayyidi ana nawa kan mahimmancin bayin Allah ku ila ila albarkatin su ake ci a abubuwa jewa na rahmar Allah da nimomin ubangiji ta'ala sai yace anzir rahmatan min rahmati ka saukar da rahama daga cikin rahmominka ka saukar mana da arziki ka saukar mana da wadata ka saukar mana da lafiya da walwala da duk abin da ake nema na ni'ima to kaga wannan rahamar ana nufin abin da ake yi wa bayi rahama da shi ne abin da Allah ta'ala yake saukarwa saboda shi mai rahama ne wa huwa arhamur rahimin ne wanda fi kowa jin kai sannan sai wa shifa'an min shifa'ika ala hadha alwaja ka saukar da waraka daga cikin warakanka a bisa wannan ciwon wani yana mana ba mai warkarwa sai Allah ko akwai likita bai sai warkar da kai ba sai dai baka magani don shi ma ya ka samu yana fama da wani ciwo ya gagare shi ba ya yi magani bai yi ba wani maganin da za a ba wani ya warke wani kuma an ba bashi sai zama bai warke ba wani ya shekara yana shan sa bai warke wani ya sha sau ɗaya sau biyu ya warke saboda warakan daga Allah ne wa idza mariftu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya shi yake warkar da ni a kenan Allah ta'ala shine mai warkarwa shi yasa daga cikin ruqiya da manzala ta sama yake yi shine abun nan ko addu'a da yake mara lafiya azibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqama ya Allah ka tafiyar da wannan ciwo da gurin bawan Allah ne da wannan tsananin da yake fama da shi ya Allah ka warkar da shi da warakarka babu waraka sai warakarka idan ba da warkarwa sai ubangiji subhanahu wataala kuma warakarka ba ta barin wani ciwo gaba ɗaya take kwashewa to kaga ce kai imani cewa Allah ta'ala shine mai warkarwa ba kai ba a lokacin da mai ruqya mai mai tofi yake tunani shine mai da waraka daga nan ya fata ko kai kai tunanin shi zai warkar da kai kai shirka a cikin rububiyan ubangiji ta a cikin halittarsa don shine mai halittar waraka ka nuna kamar wani zai iya yi ba Allah ba shi magani sababi ne sababi ne kuma ya halatta sai riko da sababi Allah sun ce tadawar ibadallah fa inna Allah ma anzala dan illa anzala lahu dawa ku yi magani ya ku bayin Allah ku yi magani domin Allah ta'ala bai saukar da wani ciwo ba ba sai ya saukar da maganinsa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda kuma ya jahilta ya jahilta to kaga babu wani waraka sai me ba mai warkarwa sai ubangiji ta to kuma ya ce ai magani a sai yin magani ba kuskure bane da zaka zauna da ciwo sai kai ba za ka yi magani ba a wai haramun ne ka aikata ba ba haramun bane to amma za a duba ya imanin ka yake idan zaka dinga wayyo Allah wayyo Allah duk wanda yazo wallahi ina fama kam ina fama to da Allah ka je kai magani ka daina kai karin Allah don kana kai karin Allah ne cewa jarrabe ka kaje kai magani amma in zaka yi hakura ba wa ya ce a alhamdulillah ai ba wani matsala ai alhamdulillah kuma a cikin zuciyanka in ka ga dama kar kai magani ka ga dama kar kai don ba ba ba wajibi bane yin magani ba wajibi bane to amma yanzu waye zai iya wannan hakurin karshe ta ce kai raki ka je ka nemi magani in kana da hali maza sama malaika jibril yana masa ruqiya yana masa ruqiya ya masa tofi yana yin magani kuma ya ce ai magani shi kenan sai ka nemi magani din amma tare da tawakkali ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala shi ne mai warkarwa in kai tawakkali ga wani daban ba Allah ba to kenan daga nan ka bata ka bata babu inda zaka je yasa anan maza sama yace ya Allah ka saukar da warakanka a kan wannan ciwo ala hadha alwajh shi ne ciwo mai radadi to anan ni anawa babu karshen hadisin shi ne fa yabra'a amma akwai a hadisi fa yabra'a wato sai ya warke in manzo su yayi irin wannan sai ya warke ya warke da izinin Allah domin Allah ta'ala shine shine mai warkar da ciwo shine mai warkar da ciwo to wannan hadisin da muhallu shahidin shine yana koya maka cewa ubangiji ta'ala yana saman halittansa yana saman samman bakwai ba fa yana kan samman bakwai ba saman bakwai ba su kasu su shi ba duk saman din ba su yana saman saman su ne ba kamar yadda kai kake saman kujeranka ko kake saman gadonka ba ina can saman saman su shine ma'anan ya yi istiwa'i a saman al'arshi ko a saman wato ainihin ainihin halittansa mun yi tana cewa a amintum man fi samai an yaksifa bikum al-ardh fa idha hiya tamut kaga man fi samai yanzu za ku za ku amince wanda yake sammai ya yi ya kisse kasa da ku ya shafe kasan nan ya share ku a cikin kasa ku nitse a cikin ta sai kaga tana ta motsi tana ta motsi to kaga Allah man fi sama ne Allah wanda yake saman sammai wannan fitin ita ma imanan ala wanda yake saman samman sa am amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba ko za ku amince wanda wato yake sammai yake saman sammai ya aiko muku da ruwan duwatsu ruwan tsakuwa shi ne ubangiji subhanahu wataala wallahi halin Allah yana saman ina saman halittansa Ya ce wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala ta'amanuni wa ana aminu man fi sama hadisin bukhari da musulmi. wancan hadisi na ba abu da ya rawaito shi hadisi ne hasan ingantacce Wani hadisin ko bukari da musulmi suka rawaito shi manzon Allah sama ce ala ta'amanuni ba za ku amince mini ba wato ba za ku ɗauke ni amintacce ba wa ana aminu man fi sama ni amintaccen wanda yake sammai wanda yake saman sammansa ne wato Allah ta'ala ba za ku ɗauke ni ba za ku yarda da ni ba faɗi ku gaskanta ni duk abin da na kawo ku yarda da shi ba tunda ubangiji ta'ala ma ya yarda da ni da yake saman sammansa ni sa ku ba za ku yarda da ni ku yarda da ni ma to anan manzala ta sama yana nuna mana ubangiji ta'ala yana saman halittar ya ce man fi samai wanda yake saman sammansa ya ce Allahu ba kuma bai wata fassara ya ce a wanda ikon sa yake sama ko ala ikon sa yana ko ina ai al'amarin sa kuma yana sama da kasa ba inda al'amarin sa ba shi din ne yake saman sammansa ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan manzo sama amini ne Allah ta'ala ya amince da shi shi yasa ya bashi manzonci dukkanin manzonin Allah amintattun Allah ne da Allah bai amince da so bai ce ba su manzanci ba kamar yadda ya amince da mala'ika jibril muta'un samma amin muta'un samma amin mala'ika jibril abun bi ne a can sammai ma amintacce ne ko manzala sa suwa tun kafin ya zama annabi amintacce ne a cikin al'umma mun san kissan dora hajarul aswad lokacin da larabawa qurayshawa suka suke sake gina dakin kaba sun zo kan dora wannan dutse na hajarul aswad din suka yi ta jayayya kowane kabila suna su ya zama su suka tsora don su samu wannan ɗaukaka kwana uku ana rikici manzalar sa sama sai shigo a sai suka ce to mu bari duk wanda ya fara shigowa masallaci ya mana hukunci sai manzalar sama sai shigo masallaci suka ce kun yadda da wanda ke haza suka ce haza aminu haza amin a wani amintacce ne ba da matsala amintacce ne shi sa ake son ka zo mutumin kirki mai amana duk inda ka je kai magana za a yadda da magana da aka zo aka sai suka ce hukunci shikenan da ya zo kuma yace to abinda za a yi shine a shimfida ya shimfida mayafin ya tsora dutsen a sama sai yace to kowace kabila ta ta mutum da sai su daga ko ya rike wani bangare na mayafin tunda in dutsen ce wani hannunsa bai zai kai ba suka rike aka zo aka daga santan inda za a tsora ya dauka ya tsora wannan dutsen shikenan ya riba wannan rigima kaga ga dukkanin su kenan suka tsora to kaga tun a lokacin lokacin yana shekara talatin da biyar bai kai shekara arba'in ba fara shekara biyar ya zama annabi amma sai yadda amini haka lokacin da ya zama annabi kuma ya haɗa su a dutsen safa ya ce yanzu in na ce muku akwai runduna ta yaƙi da take zuwa za ta kai muku hari a nan cikin wannan kwarin ba wannan dutsen za ku yadda suka ce za mu yadda saboda ma jarrabna alaika kadiban ko mu jarraba ka da ƙarya ba ma jarrabna alaika illa shirka abin da muka gane na halayenka gaskiya ne kaga kenan sun yadda shi shi amintacce ne amma da ya gaya musu fa ba su imani ba amma dai muhallin shahin sun yadda shi amintacce ne to sai manzo sun ake cewa to duk Allah ba za ku amince mini ba ni amintaccen wanda yake samai Allah ya amince da ni amma ku ba za ku amince da ni ba Allah ta'ala yana saman saman sammansa manzo Allah sun sama amintacce ne in kai inkarin sa to ka kafurta Allah manzo sama amma ma ha'inci bane bai ha'inci Allah ba bai ha'inci kowa ba sai ce wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam wal arshu fawqa zalika wallahu fawqa al arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi yanda na san hadisin kuma na karanta shi a cikin littattafan wal arshu fawqa al ma'i wallahu fawqa al arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi kuma a wata nuskan haka yake wal arshu wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi kuma hadisi ne haka maimakon zalikan nan sai ka sa al ma'i wal arshu fawqa al ma'i al arshi yana saman ruwa wato al'arki a can sama a can saman saman bakwai wallahu fawqa al'arshi Allah kuma yana saman al'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alai? Allah ta'ala kuma ya san duk abin da kuke halin da kuke ciki shine abin da kuke a kansa a nan duniya a nan ƙasa. a nan akwai gabobi guda uku wal arshu fawqa al-ma'i al yana saman sama ruwa wato idan da za ka wuce sammai ta ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai in ka wuce samman bakwai to a saman samman bakwai akwai kogi ruwa in ka wuce can din kuma akwai kursiyi in ka sake wucewa akwai al'arshi to Allah kuma yana saman al'arshin gaba daya aga shine ma'anan masta wa al'arshi. Allah ya daidaita a saman al'arshi za ka ba a kan al'arshi ba in ka ce al'arshi a kan al'arshi kinan kamar yana zaune a kan al'arshi ai al'arshi bai ke dauke shi ba Allahu akbaru min kulli shay Allah ya fi kowane abu girma to kaga saman tan saman ake nufi ubangiji ta'ala yace al'arshin sa yana saman ruwa wannan ya zo a cikin suratul hud ko huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' Allah shi ya yi kisan mai da kasai a cikin kwana shida kuma al'arshin sa yana saman ruwa wa kana arshuhu ala alma al'arshin sai yana sama to kaga al'arshin Allah ya tabbata a Qur'ani yana sama ruwa haka nan a hadisin Muslim manzo sama cewa khalaqallahu khalaqallahu maqadir qaddara Allahu maqadir al-khalaiqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء الله يا كجر جو أبن ذي فارون أهل السنة كافين أهل تسمي a lokacin kuma al'arshinsa yana saman ruwa wa kana arshu alhalin al'arshinsa yana saman ruwa kafin an halitta al'arshi kafin sa da kasai an halitta al'arshi isa al'arshi shine farkon halittan Allah sannan sai alqalam sai kuma sauran halittu su biyo baya kenan al'arshi yana saman ruwa ina ruwan yake yana saman samman bakwai ba ka ganshi ba dole ka imani da wannan sai kuma yace wallahu fawqa al'arshi Allah kuma yana saman al'arshinsa Allah yana saman saman al'arshinsa al'arshinsa yana ina ne yana sama ne yana sama yana saman saman bakwai so kenan Allah yana sama shi ne ma'anan wannan magana shi ne ma'anan kuma sun mastawa al'arshi Allah ya daidaita abun nan a saman al'arshinsa ba kan al'arshinsa ba to yanzu mun san girman sammai da kasai ko ba wanda ya san girman ta sai Allah sammai da kasai din nan ba wanda ya san girman su sai Allah amma kaurin kowace sama ya zo cewa tafiyan shekara ɗari biyar ne kaurin kowace sama kaga har zuwa samai guda bakwai tafiyan shekara ɗari biyar biyar biyar har sama bakwai kaurin kawai tsakanin kowace sama da sama tafiyan shekara ɗari biyar to sai aka ce ubangiji Allah sai ce wasi a kursiyuhu samawati wal arba kursiyin Allah kujeran mulkin Allah ya yalwaci samai da kasai ya fi sammai da kasai girma akwai jirgin sama da za ka wani ka kure sama ba da za a yi ko ƙasa so kursiyin Allah ya fi sammai da ƙasai har Abdullahi bin Abbas ya ce tazaran girman sammai da ƙasai da girman kursiyin Allah kamar ka jefa zubbi ne a daji ka ɗauki zobe sai ka jefa shi a cikin jeji don Allah za ka ce jeji nan ya fi zobe girma za ka bari haka haka ba za ka kwatanta ma girman ba ba za ka kwatanta girman ba to kamar yadda kursi Allah ya fi sammai da kasai haka nan kuma al'arshin Allah ya fi kursi kursiyin kuma al'arshin kuwa da zai ka jefa shi a kan kursi wato akan kursi da zaka jefa shi akan al'adi shine shine gado na mulkin ubangiji subhanahu wataala da dai zama tazaran su kaman tazaran kursi da samai kaman ka jefa taro a daji shi wannan kursiyin fa ninnin ka samai da kasai din wanda ba iyaka to kuma al'arshin Allah ya fi shi girma kaman wannan tazaran sai ce wal arshu la ya'rifu qadrahu illa Allah shi kuma al'arshi ba wanda ya san girman sa sai Allah baka ita ma ka fadanta ba to Allah kuma yana saman al'arshin gaba ɗaya ba fa yana kan al'arshin ba shi kuma ya fi al'arshin girma ya fi al'arshin girma wannan ya nuna maka girman ubangiji su subhanahu wataala wanda zai sa ka ji tsoronsa ka razana da shi ka kiyaye saba masa ka kiyaye saba shi yake mallake da wani abun gaba ɗayansa saboda cikan mulki saboda cikan mulki so ubangiji subhanahu wataala yana sama al'arshi shi ne wa arshu fawqa al-ma' wataƙila wani ya yi tsammanin tun da saman nan ginin ce ta ɗaya da ta biyuwa zuwa ta bakwai ga kogi ga kursi ga al'arshi haka ce Allah yana saman su wataƙila wani ya ce ai Allah bai san me yake faruwa a nan ƙasa ba ya ce to Allah ɗan adam bane Allah saka kamislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba irin ba irin wani abu ba ba irin halittarsa bane ba irin mutum bane shi yasa sai ana yace wa huwa ya'lamu ma antum alayhi Allah ya san halin da kuke ciki duk da yana saman halittunsa gaba daya amma duk abin da kake wala ko a karkashin ƙasa ka shiga Allah ta'ala ya san me kake kuma yana ganin ka kuma yana jinka yana ganin ka yana jinka ala ya'lamu man khalaqa wa huwa as-sami'ul basir wa huwa as-sami'ul basir ay wa huwa al al khabir afwan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al al khabir Allah shi ya san duk abin da ya halitta latifun ne duk sirantan abu Allah ya san me yake cikin sa shi halitta shi ai kuma kabirun duk yanda abu ya shiga dungu, Allah yana ganin sa ba abin da yake buya masa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah shi ya halitta mutun ya san waswasin da yake a zuciyarsa ba wani abin da yake buya masa inna la la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da kasa ba abin da yake buya wa Allah kaga ubangiji subhanahu wataala yana sama al'arshin sa amma kuma ya san duk abin da yake faruwa a bayan kasa to kar wani kuma ya zai ya ah, tun da yana sama al'arshin sa ya za a iya sani sai in yana cikin halittar sa ina ya fi karfin wannan ya fi karfin haka mulki ya wuce haka to shine wa huwa ya'lamu ma antum alai Allah yana ya san abin da kuke ya san halin da kuke ciki shi yasa ibnu amani yake cewa rabbul arshi fawqa al-arshi lakin bila wasfi tamakkuni wa ittisal Bangiji ta lana sama al'arshinsa yana saman halittansa kuma baka isa ka siffanta ga yanayin yadda yake a saman a saman halittansa ba ya ci karfin ka ba ga maka ba ga irin yadda dan adam yake saman beninsa ko yake saman gadonsa ko saman kujeransa ina Allah ba haka bane wannan abu mai na ma ba su dauki bangiji ta alawa ko da ka kai imani da wato Allah ta'ala yana saman halittansa yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama lil jariyati aina Allah قال في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله قال آتفها فإنها مؤمنة وانا حديث مسلم يرويته حديث حديث ني حديث وانا ني أظن me sunansa Muawiyatu bin Hakam as Muawiyatu bin Hakam as wato farkon hadisi shine Muawiyatu bin Hakam yana da wata baiwa to sai wata ran sai mare ta mari mai tsanani sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya mari bai wasa ta dan yi sake ne wajen kiwo sai kura ta zo ta dauki wata dabba sai ji haushi sai mare ta mari mai tsanani sai zai ga manzon Allah manzon Allah sai hankalin sai tashi ya fi girman abu to da ya ga manzon Allah hankalin sai tashi sai ya ce rasulullahi ko din in ta ta ne kaga yin ta ta shikenan mare ta in ta ta ai ba laifi ko ka zama ya mare ka baka dubu ɗari <laughs> kai miskini ne kaga ba damuwa ba ne aiko man fi karfin su kan matsala ne to sai sai manza su ma sai to zo min ita mana za a jarraba ta saboda in tana da imani kaga an yanta ta ba matsala in ba ta da imani kuma an ƙara mata karfi sai manza su ma sai a zo da wannan baiwa da aka zo da ita sai ce mata aina Allah ina Allah yake ina Allah ya yake ta faɗa ana so jarraba imanin ta ne kala sai ta ce fi Allah yana saman samman bakwai yana saman samman sa fi ai ala sama yana saman sammai kamar da Aisha ta ce lokacin da Khawlatu bintu Salaba take kawo ƙarar mijinsa mijinta Ausu bin Usami manzala sama yana tattauna da ita yana gaya mata hukuncin da amma Aisha tana kusa da wajen ita ba ta ji sai da dan joni magana wani ba ta ji ba Allah ta'ala ya saukar da qassani Allahu qawla allati tujadiluka fi zawji zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum sai Allah yake wallahi Allah ta'ala ce tabbas naji maganar wanda take kawo karar mijinta tana kai kara izuwa ga Allah Allah ya ce ina jin tattaunawa wanda kuke yi kana cewa har abada ba za ta koma gidan mijinta ba don ya mata zihari ya kamanta da mamansa ita kuwa tana cewa Allah zai kawo mafita a addu'a dai a gani a ƙarshe Allah ya kawo mata mafita mijinta ya kafara to sai Aisha tace subhana man as sam'u kulli shay sarki ya tabbatar ma wanda jinsa yayi lwaci ko ne abu tace Allah ta'ala yana saman samman bakwai ni kuma ina kusa da manzala ta sama amma ina jin wata magana ba na ji amma Allah ta ina sama sama bakwai ya ji duk abin da suke faɗa gashi kuma har ya ba su amsa ya sanar da hukunci to shi yasa wannan baiwan sai ta ce Allah yana saman samman yana yana sama yana saman samman bakwai yana sama to kaga maza su sai tafi wannan shine amsan sai ce kala sai ce man ana to waye ni kake nan ta ci wannan jarabawan ko inda ba daidai ta faɗa ba manzo sama bai bata ba da Allah yana ko ina kamar yadda suke faɗa da sai da sai da sai manzo fatiha ah, ba haka bane in faɗi sai sai Allah yana ko ina to amma ba yana ko ina bane yana saman samman sa ne gaba daya amma ilimin sa jikin sa da ganin sa kuma ko ina akwai shi mun da yake buya masa da kuduran sa da ikon sa kale sai ce man ana to waye ni kuma waye ni ai mutum bai zai zama mumini ba bai imani da Allah ba bai imani da manzalar sa sama kala sai ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato ta shaida cewa manzalar sama annabin Allah ne manzon sa ne kai imani da manzon sa kala sai manzon sama sai ce a cika ha je ka yanta ta fa innaha mu'mina wannan mu'mina ce ta yi imani yi imani ce duba jarrabawan fa kenan ina Allah yake ina sama waye ni kai manzon Allah ne shikenan amma yanzu wani zai ce in kace Allah yana sama sai wani ya ka zo da sabon addini to tsohon addinin a ina yake a ina yake daukan tsohon addini? kai shi addini Allah ya ce manzon Allah ya ce ne qala Allahu qala rasulullah mun karanta ayoyi a can baya da suka nuna Allah yana sama yanzu kuma muna karanta hadisai to in ka ce sabon addini ne to ina tsohon yake shi kuma tsohon a ina aka same shi kaga wani ne kawai yayi ra'ayinsa kawai ya canja a fasarorin alkur'ani da hadisai ya faɗi ra'ayinsa yi aiki da hankalinsa kuma hankalin ma gurɓatacce ne duk inda hankalinsa din bai kyau ne wallahi zai yadda cewa Allah yana sama tunda yanzu da za a barka da hankalinka kawai da hankalinka ba a gurbata maka a kidanka ba sai kai aka ce maka Allah yana ina zaka ce yana sama ne domin me yasa saboda in kana magana da kurma ko da an haifi mutum kurma ne ai ba ni zai kura maza ba in ka son ka ce masa Allah me zaka ce haka zaka yi sama in zaka yi addu'a zaka daga hannu sama idan kana addu'a ko a cikin sujjada ne yau kake addu'a ka ka tsotsa na ka kasa in kana addu'a hankalinka yana sama ne in kana roƙon Allah ana gana ya Allah ka ni kaza to hankalinka fa yana sama ne domin yasa hankalinka ba zai dinga yawo ko ina ba ko kasa saboda ka san Allah yana sama wannan fikira ce da Allah ya halitti dan adam da ita kuma akan ta Qur'ani ya sauka da hadisi manzo sama da kuma sahabbai suka yi ijma'i akan wannan suka yi ijma'i shi bi anna wa'da Allah haqqun wa anna wa anna Allah rabbul alamin wa anna al-arsha fawqa al-ma'i dafin wa rabbul arshi fawqa al-alamin inda Abdullah bin Rawa na yi imani al'arshi yana sama ruwa sannan Allah kuma yana sama al'arshin sa duk wanda ka same shi ba da aqidan Allah yana sama ba to taja masa kai yanzu tun yaro ka tambaye shi Allah yana ina zai ce maka yana sama in yace maka yana ko ina to ka tambaye shi wa ga maka zai ce wani ne ya ga maka wanda ya koya masa wannan ba da shi yazo duniya ba amma in dai da aƙidan ta zo da ita duniya ne wanda Allah ya ce ka da ita fitra sallahi lati fatara nasa alaiha ɗabi'a addinin da Allah ya halicci mutane da shi da ɗabi'an da Allah halitta ka da ita to Allah yana sama ne kuma ko kai ka sani kun yaro a haka ka sani haka haka ne a zuciyanka sai wani ya zo ya canja maka to sai kai ka canji to kuma shine addini tsohon wanda manzala ta suma ya zo da shi ba sabo ne in kuma kace sabo ne to sabo ne akan addinin jahiliya kafin manzala sama ya zo yasa yace badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada tuba lil manzon sama yace musulunci ya fara sabo kuma zai koma sabo kamar yadda ya fara madalla da baki haka da can zamani manzon sama wai na dubba sababi ba sababi amma da zamani na tafiya yanzu ƙarshen duniya sai in kace Allah yana sama wani sai ɗauka wai sabon abu ka zo da shi saboda me an canja sabon an kawo tsoho ni tsoho na zamanin jahiliya can an canja na asalin tsohon an kawo sabo sai sabon sai na asalin in ka dawo da shi kuma sai zama shine shine sabo wannan shine gaskiyar magana saboda duk wanda zai kawo maka ba aya ba hadisi in ko ya fassara maka wata aya da take nuna sabani wannan sai ka ce ai na ya samu fassara ba dai da kin tafsirin mu ba na magabata ba sai dai ce a bakin wane ya ji amma in dai tafsiri ne to zaka samu ya fassara shi tafsiri na magabata ba wanda aka yi kwana-kwanan nan ba sai fassara maka Allah yana saman to ubangiji subhanahu wataala yana saman yana saman halittansa to sai wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da faɗin manzala ta suma Afzalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haisu ma mafificin imani shine ka san Allah yana tare da kai a duk inda kake wannan tabarani ya rawaito hadisin kuma hadisi ne haka yana tare da kai a ina addini da iliminsa da ganinsa da jinsa abin da sa na fassara yana tare da kai saboda kar ma wani ya ce an canja fassara shin fassaran yadda take ta ma'ana annallaha ma'aka haisu ma ilimin Allah da jinsa da ganinsa yana tare da kai a duk inda kake dalili akan wannan fassaran ita ce ta fi daidai shine fassaran ita tafi dacewa da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ta'ala ya faɗa ya zo a cikin surori da yawa ubangiji subhanahu ala. yana cewa cikin suratul mujadala alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna fa illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna allaha bikulli shay'in alim ubangiji ta'ala ya san abin da ke faruwa a sammai da kansai ba abin da bai sani ba sannan ya ce in za ku gana ku uku to Allah ne na kuɗin ku mana yana jin abin da kuke ya san ɗauke in ku biyar ne Allah ne ya shida in ma ku biyu ne shi na ukun ku in ku ɗari ne ma shi ne ɗari da ɗaya ya san me kuke yi ba abin da yake goya masa sannan ubangiji ta'ala ya ce zai duk inda kuke zai ba ku labarin abin da kuka aikata ranar alkiyama Allah mai iko ne akan komai to nan da aka ce wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku ko yana tare da su illa huwa ma'ahum aina ma kanu to kaga wannan ma'iyya ce amma cewa yana tare da su da ilimin sa da jinsa da ganin sa ilimin sa ne yake tare da kai da jinsa da ganin sa domin in ba haka ba to ya zaka da wayancan ayoyin da suka ce Allah yana sama kuma ayan sai ta bude da ilimi alam ta'lam sai ta rufe kuma da inna lillahi kulli shay'in alim Allah masanin kuma ne wanda kuma baka sani ba ai ta sani to kai kenan maganar ilimi ake ta bude da ilimi ta rufe da ilimi haka ta ma abin nan ayan suratul hadid ya'lamu ma yajuju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir kaga Allah ta'ala ya san abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da ke fitowa cikin ƙasa da abin da yake haurawa sama da abin da yake saukowa daga sama kuma Allah yana tare da ku da iliminsa a duk inda kuke Allah yana sane da abin da kuke yi ita ma ta fara da ya'lamu ma yajid fi kuma ta kare da inna Allaha bima ta'maluna basir ta fara da ilimi ta kare da ilimi kinan da iliminsa da ganinsa da jin sa yake tare da ku duk inda kake wannan kam Allah yana jin ka yana ganin ka kuma ya san me kake yi ba za ka kuɓi cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ba abin da za ka iya buya wa Allah. To wannan shine ma'anan Allah yana tare da bayinsa. wato ma'iya amma akwai kuma ma'iya khasa yana tare da bayansa na gari shi ko ma'anansa yana karfafa su yana taimakon su kamar inna Allah ma allazina taqaw ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoron Allah kuma yana tare da masu kyautata ayyukansu kaga in mai tsoron Allah Allah yana tare da shi ne ke nufi Allah yana taimakon sa Allah tare da masu kyautata imani da ayyuka Allah yana taimakon su idan mutum zai koka maka matsala wani yana so ya kaza wani yana yana ya sa ne a ga ya ce kace Allah yana tare da kai kai tawakkali ga Allah Allah yana tare da kai me yake nufi Allah zai taimake ka Allah zai baka zai baka mafita to shine ma'anan an talama anna Allah ma aka haifi kunta ka san Allah yana tare da kai inda kake ma'ana Allah yana jinka yana yana ganinka yana ainihin da ilimi akan abin da kake a duk inda kake kuma ko da zaka tona rane ka shiga yanzu mutum ne ya zo wurin ka misali zo yana baka wani labari sai ka ɗauki wayanka kana haka sai sai ce maka ina maka bayani kuma kana wasa da wayanka sai ka ce a ina tare da kai cigaba da maganan kai ina tare da kai me yake nufi ina jinka ina tare da kai ko yana baka labari sai shiru ya fahimci ka kamar ya tafi wani wuri sai ka fahimci haka ya fahimta sai ka ce ina tare da kai ina tare da kai ma'ana ina jinka ka da gaba da magananka ai ba ai dama ina tare da kai kan ya sani ya tunda ka ga shi amma sai kace ina tare da kai mana ina jin ka to haka wannan ma'iyan take nufi Allah yana tare da bayinsa duk inda ka ji an ce Allah yana tare da bayinsa to yana tare da su yana tare da su da ilimin sa da jinsa da ganin sa amma zakin sa kan yana saman sammai kamar yadda ya ga mana shi yasa mai risala yace Allah ta'ala yana tare da halittar sa bi ilmihi wa huwa ma'akum bi ilmihi wallahu fawqa arshihil majid bi zati wa huwa ma'akum bi ilmihi Allah yana saman al'arshinsa mai girma da zafinsa, amma yana tare da ku da iliminsa da iliminsa to ga iliminsa ne yake tare da ku amma ba kuma idan ka ce Allah yana tare da kowa yanzu mu anan masallaci Allah da zati yana tare da mu akwai masallaci kuma a Jamesawo, Sawo akwai Ayola su ma yana tare da su to zafin da aka kusa wani ya ka ce Allah ba kai bane ko kuma ka ce Allah yana tare da mutane mutanen Yola da zafinsa? sannan yana tare da mutanen Abuja da Bauchi da Gombe da Kano da Lagos to Allah su nawa ne kaga kana son ka rarraba Allah ya zama kashi kashi kenan ya zama kashi kashi amma amma amma zaka iya kai ka ce yau ina in ka ce ina tare da kai ko da a waya ne mutum yana maka waya yana maka kana nan yola yana maka magana ina tare da kai ci gaba tare da shi da me ka. don an ce Allah yana tare da kai yana tare da kai da iliminsa da jinsa da ganinsa wannan shine gaskiyar fasara kuma shi tace fasaran magabata duk wanda ya baka sabani wannan fasaran to kwanan nan ya zo amma in dai sahabi ne ko tabi'i ko tabi'u tabi'i ko malamai magabata ko malami ya risala risala an yi ta shekara dubu ɗaya da wani abu da wuce shi yasa ba a gurɓata akidan ba amma sauran wasu da za zo ana cancanja maka fasara to ba da da yin su ba ba da da yin su ba wannan ita ce hakika ingantacciya alaka alqur'ani ya tabbatar qur'ani abin nan ayon alqur'ani sun tabbatar hadisan manzo Allah sai sun tabbatar abin da zama wajibi akan kashi ne ka ji tsoron Allah ka san cewa mai girma ne kuma yana ganin ka yana sane da abin da kake yana jin ka domin kada ka saba masa shine shi shine wannan duk wanda ya imani da wannan ya girmama Allah subhanahu wataala amma duk wanda zai ce maka Allah yana ko ina fa bai daraja shi yanzu har juji akwai Allah a juji har wani yake tambaya ne yanzu har a cikin shadda ke na faɗi Allah don shaddan ita ma ko ina ne mutum zai yi faɗi wannan da hankalinsa saboda haka Allah yana saman halittarsa amma iliminsa kuma yana ko'ina wannan ita ce aqida ingantacciya za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh